wato ainihin ku subribiɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu asiyan barka mu da kasancewa da kowa daidai wannan lokacin mai albarka kamar da kusan wannan channel mai suna ƙidawa tv 2 ya shahara horin kamuka shaharin fina-finai wanda ake aiki wannan lokacin a kamar da kuka idan kana son kalli wannan fim da zarar ka to da zarar ka zo ka tabi wannan suna fim din zai kaka daidai wannan hurin inda kuke ganin wannan link din yan uwa da zarar ku taba wannan link din bulan rubutun na farko za ku taba shi haku shi ya bude Ya danganta da karshen network wajen ku saboda ya bamu da karshen network shi yasa yake haka. Allah kamar da gani zai kako daidai wannan wuri idan ya kako nan wurin wannan wuce gani shi za ku taba idan kuna son ku kalli wannan fim idan kuma kuna son ku jawo shine za ku taba wannan alamar ta downloading